الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن باللغة الحكيم الخبير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka da ranar juma'a wanda ya dace da 29 ga watan sha'aban shekara ta 1430 da takwas bayan hijirar mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin makka zuwa madina kuma shine yammaci na 26 ga watan mayun shekara ta 2017 bayan miladiyar annabi isa don ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a darasin da gabata idan yan uwa ba su manta ba za mu tashi ne farkon aya ta 26 ko kuma aya ta 27 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara aya ta 26 fadin Allah ta'ala inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma da'ubatan fa ma fawqaha bismillah a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن fawqaha tabbas Allah ta'ala baya jin kunya ay yadriba mathalan akan ya buga misali ma da'ubatan fa ma fawqaha misali da abin da yake kasa da sauro ko kuma abin da yake sama da sauro fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim amma kaga waɗanda suka yi imani tabbas sun san cewa wannan misalin gaskiya ne daga wajen ubangijinsu mai girma ɗaukaka wa amman ladina kafaru kuma kaga waɗanda suka zamanto kafirai fa yaquluna zaka ji suna cewa ma za a rada Allah bi hadha masala me ubangiji ta'ala yake nufi da wannan misali yudillu bihi kathiran ya kasance yana batar da mutane da yawa ta dalilin wannan misali wa yahdi bihi kathira ya kasance yana shiryar da mutane da yawa ta dalilin wannan misali wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin ba wasu yake batarwa da wannan misali din ba sai waɗanda suka zamanto fasikai al-imamu suddi a cikin littafinsa na tafsiri Allah ya kanshi da rahma ya ka asar daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yake cewa lamma allah ta'ala hadainil misalai lokacin da ubangiji mai girma ɗaukuka ya buga waɗancan misalai guda biyu da suka wuce a bayan lil munafiqin yana mai bayyana siffofi da kuma ɗabi'u da halayya ta munafukai fi qaulihi a cikin fadin Allah ta'ala mathaluhum kamathalil ladzi da naran har zuwa fadin ubangiji mai girma da kuka auka sayyibin minas sama fihi zulumatun wa ra'dun wa barq qala al munafiqun bayan Allah ta'ala ya buga waɗannan misalai sai munafukai suka buɗi baki suka ringa cewa Allahu a'la wa ajal Allah ta'ala ya ɗaukaka ya girmama min an yabrida hadhihi al-amsal a ce wai Allah ta'ala shi ne zai bata lokaci yana buga irin waɗannan misalai kai daga ji ka san ba zancen ubangiji mai girma ɗaukaka bane ba fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da wannan aya yana gaya musu cewa Allah ta'ala baya jin kunyar misali ya buga misali da kowane irin abu har da sauro ubangiji mai girma ɗaukaka zai iya buga misali imamu abdurrazzak allah ya ci shi da rahama ya kawo asar a cikin littafinsa na musannaf daga ruwayar abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda yake cewa lamma zakar allah ta'ala al'ankabuta wa zuba lokacin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ambaci gizo-gizo ya kuma ambaci kuda a cikin alƙur'ani qalal mushrikun sai mushrikai suka ringa cewa ma balul ankabuti wal zubabi yuzkarani fil qur'an me kuma giza-giza yake da shi me kuma kuda yake da shi na daraja da daukaka da har ubangiji ta'ala zai tsaya yana ambatansu yana buga misalinsu a cikin alkur'ani fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya ya ce inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma da'ubatan fama fawqaha ba ma giza giza ba ba ma guda ba Allah ba ma ya jin kunyar ya buga misali akan abin da ya zamanto sauro ko kuma abin da yake kasa da sauro ko kuma abin da yake sama da sauro waɗannan athar guda biyu suna nuni zuwa ga dalilin saukar wannan aya sai dai kowanne guda ɗaya daga ci akwai ma'anar da yake kunsa akwai kuma abin da kwakwalan ɗaliban ilimi za su iya fahimta a ƙarƙashinsa hadisu abdullahi ɗan mas'ud wanda al'imamu suddi ya kawo a cikin littafinsa na tafsiri yake cewa ayar ta sauka ne ta dalilin maganganun munafukai zai fi dacewa da zubin aya domin suratul baqara sura ce wacce take madaniya kuma sanannen tarihi ne a gare ku cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake zauna a garin makka ya rayu ne da mutane guda biyu ko dai al-mu'minul khullas ko kuma al-kafirul khullas babu wani sadi sadi duk wanda ka gani a makka ko dai ya zamanto cikakken mumini ne ko kuma ya zamanto cikakken kafiri ne babu wani sadi sadi sai bayan da aka yi hijira aka zo garin madina sannan ne sai aka fara cin karo da munafukai da kaga kenan wannan aya ta suratul baqara da Allah yake magana akan misali za ta fi dacewa da cewa Allah ta'ala ya buga misali ne ko kuma ya bayar da amsa ne ga maganar waɗanda suka zama to na tare da cewa ayar tana cikin suratul baqara kuma ita suratul baqara sura ce wacce take makki wato ainihin madaniya maganar abdullahi da abbas wanda imamu abdurrazzaq ya kawo a cikin littafinsa ta musannaf yake cewa munafukai ne ko kuma mushrikai ne suka ringa cewa ba balul ankabuti wa dhubabi yuzkara lil qur'an me zai sa a ambaci gizo-gizo me zai sa a ambaci kuda a cikin alqur'ani wannan idan muka dauki tsarin wannan kafar din sai ya nuna kamar ayar tana nuni da cewa aya ce makkiya domin ayoyin da Allah ta'ala ya ambaci kuda a cikinsu da ayoyin da ubangiji ta'ala ya ambaci wato ainihin gizo-gizo yake buga misali da su dukkaninsu ayoyi ne makiya to sai zamanta wannan amsa da allah ta'ala ya ba su kamar tun ana rayuwar makka ne abinda zai hukunta ayar kamar makiya ce to kuma babu wani wanda ya faɗi cewa ayar makiya ce Ibn ashur allah cikin allah ya da rahma a cikin littafinsa na tafsiri da ya kawo waɗannan asar guda biyu sai ya hada kansu sai ce e zai iya yiwa mushrikai sun faɗa haka kuma zai iya yiwa munafikai sun faɗa haka domin da munafikai da mushrikai wasu mutane ne masu irin ra'ayi guda ɗaya dukkaninsu sun yi intifaki a cikin kafirci kalmar kafirci ta hada su sannan kuma dukkaninsu sun yi intifaki wajen kokarin sukar addinin musulunci da kokarin sukar alkur'ani da ƙoƙarin fice hasken alkur'ani to su munafikai sun faɗi haka mushirkai su ma sun zargi alkur'ani akan irin misalan da yake bayarwa shine Allah ta'ala ya hada su da munafikan da mushirkan yayin musu dukan dan kadanya ya ba su amsa a cikin wannan aya yace inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma da'ubatan ma fawqaha su sani cewa tabbas ubangiji mai girma da haka baya jin nauyi baya jin kunya wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara kalmar alhaya a nan wajen da alkhashiya suka ce abinda yake nufi shine inna allaha la yastahi ai inna allaha la yakhsha Allah ta'ala baya jin tsoro ubangiji ta'ala baya jin shayi ay yadriba mathalan ma ba'udatan ma inda take cikin gabar ayar suka ce litaqlil wato abinda yake kasa da guda kenan fama fawqaha ko kuma abinda yake sama da guda shi yasa wasu daga cikin malaman tafsiri suka yi wannan gabar ayar fassara guda biyu fadin ubangiji mai girma daukaka fa ma ha? suka yi mata fassara guda biyu wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ai fa ma dunaha fi abinda Allah ta'ala yake nufi da fa ma ha? ai shine fa ma dunaha ko abinda yake ƙasa da kuda ta fuskar wato ƙasa da sauro ta fuskar kaskanci ta fuskar rashin girma abinda bai kai sauro girma ba ma Allah baya jin nauyi baya jin kunyar ya buga misali da shi sai ma su kafa hujja da hadisin da ya zo a cikin sai muslim daga ruwayar abu huraira allah ya kara masa yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce law anna ta tazinu inda allah janaha uba ma saqa kafiran minha shurbata da a ce duniya da abin da ke cikinta tana da kimar da za a iya dora ta a sikeli kwatankwacin wato ainihin fukafukin sauro duniya nan da abin ke cikinta ba ta da kimar fukafukin sauro a wajen ubangiji mai girma da fuka Allah ya ce da zai ba wa duniya matsayi da girma ya girmama ta kamar yadda fukafukin sauro yake to ma taɓa kafiran min hashir ma. da wani kafiri bai sha ruwa a cikinta ba saboda Allah ta'ala bai ba duniya wani girma ba bai ba ta wata ɗaukaka wata daraja ba shi sa sai ya bar kafir yake mika kafa a duniya yake shan ruwa yake cin abinci yake gina gida yake hawa mota yake samun mulki saboda duniyar ba komai bace a wajen ubangiji ta'ala amma da a ce tana da kima kwacin wato fikin sauro to ma sa kafira min ashar ba a cikin wannan hadisi din annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya buga misali da ya tashi buga misali sai buga misali da me da fukafikin sauro wanda ko shakka babu fukafikin sauro bai kai sauran girma ba saboda kaga kenan inna allaha la yastahdi an yadriba masalan ma da'ubatan fama fawqaha ay ma dunaha fi sima Allah zai iya buga misali da abin da yake kasa da sauro ta fuskar kaskanci ina fata mun gane wannan wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a fama fawqaha ay fama huwa akbar minha Allah ta'ala zai iya buga misali da abin da yake sama da sauro din abin da yake ya fi sauro girma ubangiji ta'ala zai iya buga misali a kansa kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahih muslim daga ruwayar ummu na aisha Allah ya kara mata yadda take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma min muslimin yushaku shaukatan fama fawqaha babu wani musulmi da zai taka wata kaya ko abin da yake sama da wannan kaya din illa kutiba lahu minha daraja face sai ubangiji ta'ala ya rubuta masa daraja ta dalilin wannan kaya din da ya taka wa muqiyat anhu biha sayyi'a ko biha khati'a kuma sai ubangiji ta'ala ya shafe masa kurakuransa ta dalilin wannan kaya da ya taka kaga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ma bi muslimin yushaku shaukatan fama fawqa anan wajen fama fawqa ai fama huwa akbar minha ko abin da yake sama da ƙayar ta fuskar girma kamar mutum ya shintube da dutse kamar mutum ya cake da wani ƙarfe kamar mutum ya cake da wata basilla ko wata allura waɗannan dukkaninsu suna sama da shauka suna sama da ƙaya sau da aka sai malamai suka ce fama kauka haɗin nan a nan yana nufin ai fama duna ha fama fauka hafin kiba Allah yana da ikon da zai iya buga misali da abin da yake da sama da sauro ta fuskar girma a wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba mu labari cewa baya jin nauyi ne ya buga misali da abin da ya zamanto sauro ne ko kuma abin da yake ƙasa da sauro ko abin da yake sama da sauro ta fuskar girma Allah baya jin kunyar ya buga misali da su dalilin da yasa Allah ta'ala ya faɗa haka domin da sauro da abin da yake kasa da shi ta fuskar halitta da abin da yake sama da shi ta fuskar halitta su Allah ta'ala ne ya halice Allah ta'ala ne ya samar da su kuma kowanne a cikinsu akwai hikimar da ta sanya ubangiji mai girma kuka ya samar da shi domin ya zamanto wata aya ce a ban ƙasa da ɗan adam zai kalla ya yi imani da ubangiji mai girma kuka Daka da halittar giwa tare da cewa giwa halitta ce wacce take mai girman gaske da halittar sauro tare da cewa sauro yana da kankanta ta gaske to dukkaninsu ɗaya ne a wajen ubangiji mai girma ɗauka, allah ta'ala ne ya halicce su kuma akwai hikimar da ta sanya ubangiji ta'ala ya halicce su ɗin kuma in ba allah ba babu wani wanda ya sai iya halittar su in akwai wanda zai iya gwadawa to sai ya gwada halittar sauro a gani kaga babu wanda zai iya halittar kenan don haka da Allah ta'ala shi yi abinsa to yana da yanci ya sarrafa abinsa irin yadda ya ga dama yana kuma da yanci ya yi magana da abinsa cikin harshen da ya ga dama ya buga misali da shi cikin irin misalan da ya ga dama bisa za mu ga ubangiji ta'ala ya ku dukkanin wasu abubuwa na duniya Allah ta'ala ya buga misali akan Allah ta'ala ya buga misali akan kuda kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ضرب مثلا فاستمعوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب أو أن الله تعالى يبقى مثالي أكون قدا yake cewa ya ku mutane ba matsalin fasta mai hula an buga muku misali ku tsaya ku saurari misalin da Allah ta'ala yake bugawa innal ladzina tad'una min dunillah ku sani cewa waɗannan da kasance kuna bautawa ba Allah ba idan mun ɗauki ta da una addu'a a nan wajen bi ma'anar ibada waɗanda ku kasance kuna bautawa ba Allah ba lan ya ko zubaban Allah ta'ala ya ce ko kuda ba za su iya halitta ba in kuma sun isa sun cancanta abauta musu to su halicci kuda sai Allah ya halitta abauta musu idan ba har sun kasa halittar kuda to wannan yake nuna cewa ba su cancanta abauta musu ba Allah ta'ala ya ce wuce ta ma'ula ko da kwa za su yi taron dangi a haɗo duk allolin da ake bautawa a duniya a haɗe soje ɗaya a kan su ba da aidiya su halicci guda ba za su iya ba wa in yasluhum zubabu sha'i Amin. Allah ta'ala ce inda kuda zai surme ya fada cikin wani abu nasu ko ya fada kansu ko ya shiga cikin hancinsu ko idansu ko ya fada cikin wani abin amfaninsu la ya sarki zo ku musu isa su kubutar da shi su fitar da shi ba da aka kaga kenan waɗanda suke bauta musu sun wawanta waɗanda ake bauta su ma wawaye ne shi sa Allah ta'ala ce ba'fa talib wani matlub da wanda yake nema ɗin a wajensu da waɗanda ake nema a wajen su sun yi rauni kai da zaka je ka nema a wajen waɗannan dukkanin ka ka zama rarrauna haka su ma da ake nema a wajen su sun zama rauna babu wani abu da za su iya yi a wata ayar ubangiji mai girma ɗaukaka ya buga mana misali da wato ainihin al'ankabut shine gizo-gizo kamar yadda ubangiji ta ala yake cewa masalin lazi na takhadu min dunin lahi auliya a ka matsalin al'ankabuti baita hakika waɗanda suka riƙi wasa su zamanto musu ababen girmamawa ababen darajtawa ababen bautawa ababen tawassuli min dunin lahi ba allah ba su riƙi waɗannan a matsayin ababen rukon ƙafa ba ubangiji mai girma ɗaukaka ba allah ta'ala ce ka Salil an kabuci ta fasar baita kamar misalin giza-giza ne ya riƙi gidansa kun san ku a duniya babu gidan da ya kai gidan gizo-gizo lalacewar gida gida mara amfani a duniya shine gidan gizo-gizo kamar salil an kabuci ta baita allah ta'ala ce inda auhanal buyuti labaitul an kabuci hakika mafi lalacewar gida mafi raunin gida a ban ƙasa shi ne gidan wato ainihin gizo-gizo wata ayar ubangiji mai girma ɗaukaka ya buga misali da bushiya alamtara an allaha alamtara kaifa alamtara kaifa allahu matsalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل شك ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله تعالى ويبقى من مثالي أكم باي hatta bawa wanda yake cikin karkashin bauta Allah ta'ala ya buga misali da shi baradallahu mathalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in wa marzaqnahu minna rizqan hasana Allah ta'ala ya buga misali akan mutane guda biyu wa baradallahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair haka kuma ubangiji mai girma da kuka ya kalli kowa ya buga misali a kansa mu a kan mu? ubangiji mai girma da kuka ya buga mana misali ya ce barabalakun matsalan min amfusikun hallakun mimma malakat aimanukum min shuraka'ikum fi ma razaqnakum a wata ayar da ta cikin suratul zumar ubangiji mai girma da kuka ya ce baraballahu matsalan rajulan fihi shuraka'a mutashaki suna wa rajulan salaman li rajul kaga nan ba ubangiji mai girma ɗaukaka ya buga misali akan mazaje guda biyu waɗannan misalai Allah ta'ala ya ce wa tilkal amsalu nadridu halin nas waɗannan misalai mun kasance muna buga su ne ga mutane wa ma ya'qiluha illa al'alimun babu wanda zai hankalci abin da ke cikin waɗannan misalai sai waɗanda suka to masu ilimi ashe yana daga cikin abin da yake sa dan adam ya gano hikimar da take sa Allah ta'ala yake buga misali a cikin alqur'ani Shi ne sai in ya zama to mai ilimi yasa wani daga cikin magabata yake cewa duk lokacin da na karanta wani misali a cikin alkur'ani ban gane hikima ko wajiha result inda Allah ta'ala yake so ya fitar da shi a cikin wannan misali ba sai in fashe da kuka sai in tuna faɗin ubangiji Allah ya ce wa tilkal amsalu naqridu halin nasi wa ma ya'qiluha illa al-alim babu wanda yake hankaltar misalan sai masu ilimi to in dai ku ban gane ba na san bana cikin masu ilimi saboda haka wannan sai shanya shi ya fashe da kuka a gaba ubangiji ta ala ce fa amman ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim amma kaga waɗanda suka zamanto masu imani hakika sun san cewa wannan misali din al-haqqu min rabbihim gaskiya ne daga wajen ubangijinsu mai girma da ɗaukaka mana sun yi imani cewa Allah ta'ala shi ya buga wannan misali sannan kuma suna ƙara samun yaƙini na cewa wannan misali din gaskiya ne da wajen Allah idan su kalli wujiha da hikimar da take cikin wannan misali din Kisa suka ce idan kai tadabburi na misalan da ke cikin alqur'ani kowane misali da Allah ta'ala yake bayarwa a cikin alqur'ani ya dace da abin da aka buga misali da shi waccan aya da muke karanta muka karanta a cikin suratul ibrahim Allah ta'ala ya ce alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin ba. asluha sabitun wa farquha fis sama anan wajen Allah ta'ala yana buga mana misali ne akan kalimatun tayyiba kalimatun tayyiba ita ce kalmar la ilaha illallah to sai Allah ta'ala ya buga mata misali da shajaratun tayyiba shajaratun tayyiba bishiya wacce take da dadar bishiya lafiyayyar bishiya mai amfani to duk inda bishiya take mai amfani zaka samu ba ta zamantowa bishiya sai ta hada abubuwa guda uku ba ta zaman tuwa bishiya mai amfani sai ta hada abubuwa guda abu na farko shine jijiyoyinta roots ɗinta suna makala a cikin ƙasa sannan ne gangar jikinta zai taso sama idan gangar jikin ya taso sama to sai rassanta sai su buɗe. idan rassanta suka buɗe to kuma sai ta fitar da abubuwan cinta 'ya'yan itatuwarta sai ɗan adam ya tsinkaya amfana da su kamar da Allah ta'ala ce alam tara kaifa qaradallahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin aqduha sabit wa farquha fis sama ya'yan wato ainihin rassanta ga su a sama ana ganin su sai Allah ta'ala ce tu'ti ukulaha kullahinin bi izni ha. to haka kalmar la ilaha illallah kalimatun tayyiba wanda Allah ya yarda da ita yake alfahari da ita zai shigar da mai fadar ta gidan aljanna ita ma sai ta hada waɗannan abubuwa guda uku asluha sabitun fil qalb dole sai an samu tabbatuwarta a cikin zuciya munafikai da suka faɗe ta a harshen su suka faɗa musu faɗe ta a zuciya ba sai Allah ya ce wa mahum bi mu'minin wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ta'ala ya ce wa mahum bi mu'minin saboda ba ta samu asali a cikin zuciya ba wa farquha fis sama' sannan sai an ga ayyukanta a sama ana ganin su dan ka zo ka ce la'ilaha illallah akan harshe baka kula da sallah wannan la'ilaha illallah ka ba za ta maka amfani ba ki zo ki ce la'ilaha illallah amma ki fito shiga ta tsirara kasiyatun ariyat mumilatun mumayyilat il'anuhunna fa innahunna mal'unat in an magana kice attaqwa hauna sai mu ce miki baki da taqwa saboda Allah ta'ala yace samarar taqwa sai an ganki a sama kowa sai ya gan shi Allah ta'ala ya ce ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin in kina so mu san kina da takawa to sai mun ga kin sa hijabi shar'i kin fito da shiga ta kamala to sai mu ce wa farqa fi sama sana abu na uku tukuti ukula hakul ladina bi ismi rabbiha wanda yake kan kalmar la ilaha illallah duk inda ka zungure shi to zai ga wa Allah duk inda ka gan shi aikin Allah yake duk inda ka same shi karantar da tauhidi yake shine tu'ti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha duk inda ka ganshi shi ambatan Allah yake kiran mutane yake zuwa ga ambatan ubangiji mai girma da ga kaga ashe kenan idan ka kalli misalan da Allah ta'ala ke bugawa a cikin alkur'ani zaka ga sun dace daidai wa daidai da abin ake buga misali da su shi yasa Rabi ibn Anas Allah ya kanshi da rahma a ƙarƙashin tafsirin wannan aya yake cewa faɗin ubangiji mai girma ɗaukaka inna allaha la yastahi an yadrida mathalan fa ma fawqaha yace hada mathalun baradahu allah lid-dunya wannan wani misali ne da ubangiji ta'ala ya buga akan yadda rayuwar al'umma take a duniya yace idil ba'udu domin ita wato shi sauro ta iza ta'at duk lokacin da kaga sauro yana rayuwa to yana cikin jin yunwa ne a lokacin ne jikinsa yake da kwarin da zai iya flexibility yake samun flexible in ka kai mai duka ya tsallake ya gudu amma idan har sauro zai samu ya ce tatil ya koshi to mutuwarsa ta zo don ba zai iya katakus ba ya ce to haka rayuwar waɗanda ba su riƙe Allah take ba haka rayuwar waɗanda ba su imani suke ba zaman lafiyarsu shine gwagwarmayar gina duniya sai lokacin da duniyar ta taru ana so a cita da tsinke sai Allah ya hana a cita da sai Allah ya kasa babban da ba za a cita ba ya ce idan kana so ka fahimci haka karanta fadin ubangiji mai girma da kuka falan ba da su ma zukiro fata fatahna alaihim abuwa ba kulli shai. lokacin da suka manta da irin abin da ake musu wa'azi da shi ake tunatar da su alkur'ani sai Allah ta'ala ya buɗe musu hanyar samun komai da ka sani a duniya duk abin da suka nema za su samu yaki halak yaki haram in mulki ne za su samu su taka kowa su zauna lafiya hatta iza fari bima utu har sai lokacin da suka kai stage na karshe a lokacin da rayuwa ta kai karshe a lokacin ake bukatar hutu a lokacin ake bukata a ci duniya da tsinke a khaznahum barkatan Allah ta'ala ce sai mu dan su ta inda ba sa tunani sai fitintunu ta ko ina ya riga taso musu sai ya gama tara kudin ya gama satar kudin ƙarshe sai Allah ta'ala ya fito da shi a cikin kudin sai ya kawo wasu masu mulki su hana shi sakat ya daga so kawai ya koye kudin a ciki ya sa su a cikin bohol ya sa su a cikin tanki ya gina gidan kaji ya binne ya nemi kwarbabban gida ya binne miliyoyin kudi saboda me a lokacin suna ta taso sai lokacin ƴaƴansu za su rinka janyo musu bala'i su zamanto ƴan shaye-shaye yan rawar banjo a Amerika. hatta idza farihu bima untu akhadnahum baktatan sai lokacin da yake bukatar hutu ya zai zauna a gida akan kushin ya sha AC a lokacin likitansa zai zo ya aura shi ce masa to ka rage sanyi yanzu jikinka yana bukatar dan dumi-dumi ne saboda haka a rage shan AC din nan saboda ga kirjin nan naka wannan kukan burin da kai kirjin ka yana yi kwarar kwarar to sanyi ne ya ratsa kirji din saboda haka a nisanci sanyi a lokacin yake bukata ya ce koshi to a lokacin za a gaya masa shinkafar da ake nomawa a kura da rano bai isa ya ci ta ba yar gwamnati da ake kawowa su silba su salsa baya da rabo a ciki sai an nemo masa wata farar shinkafa fat ya ce masa wannan ita ya kamata ya ci a lokacin da zai samu alfakin kaji ya ci to a lokacin likita zai ce masa to sai ka ne sai ka ne nama in ana so a bifi din nan ya sauka to sai an rage cin nama sai an rage cin gishiri sai an rage cin magi sai an dan ne nisanci minerals waɗannan minerals ɗin dukkaninsu abubuwa ne ka ga mutum an kama masa lemo ce a ah, ni ba na bukata wallahi shuga shuga ya gargaɗe ya gargaɗe ni da shuga kaga amma namun baktata lokacin da ya ya koke hani'an to kuma sai Allah hana shi jin daɗin abu shi ne Allah ta'ala yake buga misali a kansu Allah ta'ala ce fa za ku mublisu ya gansa cikin hali na ban tausayi hali na kaskanci hali wanda yake ba a fata Allah ta'ala Ta sanya mu a ciki Allah ta'ala ce wa amman ladina kafaru amma kaga waɗanda suka zamanto kafirai fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala zaka ji suna cewa mai ubangiji ta'ala yake nufi da wannan misali sun kasa gane Allah ta'ala menene hikimar da ta sa ya kawo wannan misali kuma dama Allah ta'ala ya ga mana wa tilkal amsalu naqridu halin nas wa ma ya'qiluha illa al babu wanda yake hankaltar misalan ubangiji mai girma ɗaukaka sai waɗanda suka zamanto wato ainihin masu ilimi wato su bu su imani ba ma da alkur'ani ɗin balle allah ya buɗe haka hankulansu su hankalci ilimin da ke cikin alkur'ani ke sa sai su ringa faɗar cewa ma za a rada allahu bi hada maka? me allah ta'ala yake nufi da wannan misali? wannan aya ta yi kama da irin ayoyin da suka zo a cikin suratul muddathir inda ubangiji ta'ala yake cewa wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika Allah ta'ala ya ce ba mu sanya waɗanda za su yi gadin wuta ba sai mala'iku mala'ikun nan da Allah ta'ala ya ce mala'ika goma sha tara ne za su yi gadin wutar jahannama alaiha tis'ata Asha. Allah ta'ala ya ce a kofar wutar jahannama akwai mala'iku guda goma sha tara da za su yi ta. to wannan abu da Allah ta'ala ya faɗa ce janyo rudani a duniyar kafirai wasu ke ganin in dai dan mala'ika sha tara ne da ila adadin miliyoyin kafiran da ake da su a duniya ai kamar za a iya bangaje su a wuce wasu kuma suka ce ai mun raina ma adadin adadi wato ainihin sha tara kadai shine abin da za a sa su gadin jahannama ashe ma babu wani tsaro babu wani cikakken tsaro ba intelligence a gadin wutar jahannama to shine Allah ta'ala yake ba su amsa yake cewa wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika ku sani cewa 19 din nan da muka faɗa ba ga magarin mutane bane ba ba wasu muka sanya su zamanto za su yi gadin wuta ba sai mala'iku mala'ika ɗaya kuma ya fi ƙarfin duniya da abin da ke cikinta ya fi ƙarfin al'ummar ku sani cewa mala'ika ɗaya Allah ya sa ya halakar da mutanen adawa ya halakar da samaudawa ya halakar da mutanen Annabulot, ya halakar da fir'auna da tawagarsa saboda haka balle a ce mala'iku goma sha tara Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru ba mu sanya adadin nan na goma sha tara ba da muka ambata face dan mu sanya shi zaman tofi fitina ga wanda suka zaman to kafirai ta yadda in an faɗa ba za su imani ba rashin imanin su kwanan fitina ce a gare su Allah ta'ala ya ce illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab kuma domin waɗanda suka zamanto Allah ta'ala ya ba su littafi kafin zuwan alkur'ani su samu yaƙini saboda yadda Allah ya ambaci adadin a cikin littafin alkur'ani haka ya ambaci adadin a cikin littafin at-taura haka ya ambaci adadin a cikin littafin injila kaga za su ƙara samun yaƙini cewa alkur'ani gaskiya ne wa yaddadan ladina amanu imana su kuma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan adadin ba komai zai ƙara musu da imani dan da sun ji an ce mala'ika 19 kuma suka turo hadisan da suke wasafa siffofin mala'iku to sun san ba karamin al'amari bane ba wannan sai ya kara musu imani ga ubangiji mai girma dauka ubangiji mai girma dauka ce wal yaqul allazina fi qulubihim marahun wadanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafunci su kuma zaka ji wal kafiruna da su da kafirai zaka ji suna cewa ma za aradallahu bi hadha mafala ya Allah ta'ala yake nufi da wannan misali a nan sun yi wannan tambaya a cikin suratul baqara amma allazina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala ayat da cikin suratul muddathir da su da munafikai su ma suka yi wannan tambaya din zaka ji suna cewa ma za arada Allah bi hadha masala me Allah yake nufi da wannan misali din to sake sai ubangiji mai girma da kuka ya ba su amsar abin da yake nufi da misali a suratul baqara Allah ta'ala ya ce yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran manufar guda ɗaya ce domin Allah ya fatar da wasu mutane da yawa ta dalilin wannan misali. dan duk wanda bai imani da shi ba bai fahimci abin da Allah yake nufi da misali ba to ya bata wa yadi bihi kafira dan kuma ubangiji bai girma daukaka ya shiryar da mutane da yawa ta dalilin wannan misali in sune mummunai shine irin amsar da Allah ta'ala ya bayar a ayat dake cikin suratul muddathir Allah ta'ala ya ce kazalika yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha kamar haka Allah ta'ala yake buga waɗannan misalai domin ya shiryar da wanda ya ga dama ya kuma batar da wanda ya ga dama wa ma ya'lamu junuda rabbika illa babu wanda ya san adadin rundunar ubangijinka mai girma ɗaukaka ta mala'iku sai shi a waccan aya kuma ubangiji ta ala ce yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin babu wato ainihin waɗanda Allah ta'ala yake batarwa da wannan misali din sai waɗanda suka zamanto fasikai lafazin alfasiki a nan wajen jam'ul li kalimatul fasik jam'i ne na kalmar alfasiku alfasik a cikin harshen larabci in aka ce alfasik aka ce huwal kharij an ta'a shine dukkanin wanda ya fita daga tsarin bin ubangiji mai girma a haka a cikin alqur'ani Allah ta'ala yakan yi itlaqin kalmar fisko kalmar fasikanci da bangarori guda biyu kafirai ubangiji mai girma ɗaukaka yakan kira su da suna fasikai kamar yadda kuma waɗanda suka yi imani amma suna saba ubangiji mai girma ɗaukaka waɗannan ayyukan nasu na saban allah allah ta'ala yana wasafa shi da suna fasikai to iba wato ainihin tsarin zancen da ya zo a ciki shine zai bambance maka kalmar fasikanci da suwa ake ne yasa wasu daga cikin malamai suka ce a wannan aya da Allah ta'ala ce wa ma yudillu bihi illa al-fasiqun al-fasiquna ana wajen ana nufin wato ainihin al-kafiruna al-kafirul mu'asi wato ana nufin kafiri kuma wanda yake saba wa Allah saboda kalmar fasikanci anan wajen ta hadar da abubuwa guda biyu ta hadar da kafirci ta hadar da sabon ubangiji mai girma da buka abinda zai bayyana mana hakan shine fadin Allah ta'ala allazina yanquduna ahdallah allazina ya. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون waɗannan ayoyi ubangiji ta'ala yana wasafa mana siffofin waɗanda suka zamanto kafirai waɗanda suke saba wa Allah da Allah ta'ala ya ce wa ma yuzillu bihi illa al-fasiqin Allah ta'ala ce allazina yanquduna ahdallah su ne waɗanda suka sance suna walwale alƙawarin ubangiji mai girma ɗaukaka min ba'di mithaqihi bayan wato ainihin sun kulla alƙawalin tsakaninsu da ubangiji mai girma ɗaukaka wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayusal su kasance suna yanke abinda ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi umarni da a sadar da shi na zumunta wa yi nuna fil ard kasance suna yin fasadi a ban ƙasa ula'ika humul khasirun irin waɗannan su ne waɗanda suke asararru waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala yake nufi da fasikai a cikin wancan gabar ayat da ya ce wa ma yuzibbu bihi illa al-fasiqun waɗannan kofi nasu da Allah ta'ala ya ambata a nan wajen wato sufofi ne waɗanda suke kunshe da kafirci suke kuma kunshe da sabon ubangiji mai girma ɗaukaka Ke sa a wata ayar ba wannan ba ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi bayanin waɗannan sufofi dalla-dalla kuma ya danganta su ga waɗanda suka zamanto kafirai kamar yadda Allah ta'ala ya ce afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma inda ma yatazakkaru ulul albab shin wanda ya tsaya ya nemi ilimi ya san annama unzila ilayka min rabbik abinda aka saukar ki zuwa gare ka daga wajen ka na ayoyin alqur'ani mutum ya tsaya ya nemi ilimi ya yadda da cewa su din gaskiya ne kamar huwa a'ma irin wannan za a iya haɗa shi ga wanda ya zama to makamu wanda baya karanta alqur'ani wanda bai san ma'anonin ayoyin alqur'ani ba zaka iya haɗa su waje daya Allah ta'ala ce innama yatazakkaru ulul albab ba kowa ba bane yake iya tuna wannan sai waɗanda suka zamanto ma'abota hankali wa abota zurfin tunani Gobe da aka ce al'albab jam'ul li lubb al-lubb shine tabul aqal wato shine cikar hankali Allah ta'ala ya ce allazina yufuna bi ahdillah sune waɗanda suke cika alƙawarin Allah kaga masu imani su suke cika alƙawarin Allah aka sun su sune allazina yanqubuna ahdallah su ne waɗanda suke walwale alkawarin Allah su ne kishiyoyinsu ubangiji ta'ala ce wala yanquduna almithaq ba kuma sa walwale alkawari wallazina yasluna ba amara Allah bihi ayyusal su ne waɗanda suke sadar da abinda ubangiji ta'ala ya umarni da shi a sadar na zumunta wa wato ainihin wa yakhshawna rabbahum zuwa kasance suna jin tsoron ubangijinsu mai girma kuka wa ya kako da su alhisab zuwa kasance suna jin tsoron munin hisabin yinin gobe alkiyama can gaba ubangiji ta ala ya faɗi kishiyoyin su kafirai ya ce wallazi na yankubu na adallah da kuma waɗanda su kasance suna walwale alƙawarin ubangiji mai girma ɗaukaka min ba'di mithaqihi bayan sun kulla alƙawari din wa yaqta'una ma allahu Allah bihi a yusal suke kuma yanke abinda ubangiji ta'ala yayi umarni da shi a sadar da shi na zumunta wa yufsiduna fil ard suke fasadi a ban kasa Allah ta'ala ce ulaika lahumul la'na waɗannan la'antar ubangiji ta'ala ta tabbata a kansu walahum su'ud dar kuma suna da mummunar makoma kaga wannan sufofi ne da waɗanda suka zama to kafirai fadin Allah ta'ala allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi waɗanda suke walwale alƙawalin ubangiji ta'ala bayan sun kulla wannan alkawari din malamai sun yi sabani dangane da wani alkawari ne wannan wasu daga cikin malamai suka ce alkawarin da ke tsakaninsu da ubangiji mai girma ɗaukaka wanda suka kasance suna yi shine irin wasiya da suka kasance suna warwarewa shine irin wasiya da ubangiji mai girma ɗaukaka yayi da kowane ɗan adam tun yana kashin bayan mahaifiyarsa Allah ta'ala ya kulla alƙawari da shi yace da su alastu bi rabbikum qalu bala shahidna suka ce e tabbas mun yarda cewa kai ne ubangijinmu mai girma daukaka Allah ta'ala ya buga musu wannan alƙawari ne an taqulu wa malkiyama dan kada a zo yin gobe alƙiyama su zo su buɗe baki su ce inna kunna an hadha zafilin mu mara kana ne barin wannan to wannan kowane dan adam ya kullo alkawari tsakaninsa da ubangiji ta'ala akan idan ya zai yadda ya bauta Allah ta'ala Allah sai da ya tsaye shi ce da shi alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku wanda ya cancanta ku bautawa ba kalu suka ce bala shahidna tabbas mun shaida in mun zo duniya za mu bauta ba amma da suka zo duniya sai suka walwale wannan alkawari wasu kuma daga cikin malamai suka ce waɗanda ake nufi da Allah na yanku zo na ahadallahi anan nan wajen su ne ahlul kitab waɗanda Allah ta'ala ya yi alkawari da su ya karantar da su siffofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka samu waɗannan kofi ɗin rubutattu a cikin littafinsu na taura da injila kamar yadda ubangiji mai girma ɗauka yake faɗa a ayar da ke cikin suratul araf allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wannan alwato ainihin alkawari da Allah ta'ala ya faɗa na imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da suka same shi rubutacce a cikin littafin suna taura da injila amma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana suka ki su imani da shi to wannan shine abinda Allah ta'ala yake nufi da allazina yanquduna ahda Allah waɗanda suka kasance suna wato walwale alkawarin ubangiji mai girma ɗaukaka allazi na yankudu na hada Allahi min ba'di mithaqihi wa na ma amara Allahu bihi ayyusan kuma suka kasance suna warware abinda ubangiji mai girma ɗaukaka yi umarni da shi a sadar na zumunta wasu daga cikin malamai suka ce abinda Allah ta'ala ya umarni da a sadar da shi shine silatul arham wato sadar da zumuncin da ke tsakaninsu da 'yan uwansu sadar da zumuncin da ke tsakaninsu da danginsu wa ‘yan uwansu na jini wa ‘yan uwansu na addini kyautatawa makotansu waɗanda ubangiji ta yi wasiya a ayon da ke cikin suratun nisa akan a kyautata musu kuma ya ja hankali a ayat da ke cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce fahala asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa arhama wannan zumunta ita ce wadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake faɗa a nan wajen wayar ƙaruna ma amara Allah bihi an sala a gaba ya ce wa yi nuna fil'ar kasance suna yin fasadi a ban ƙasa fasadi a ban ƙasa shi ne aikata dukkanin abin da zai cutar da al'umma gaba ɗaya ba wai iya aikata abin da zai cutar da ɗan adam shi shi kaɗai ba a'a duk abin da zai zamanto cutarwa ne ga al'ummar duniya ga al'ummar unguwar da kake zaune ga al'ummar garin da kake zaune ka samar da wani abu da zai cutar da mutane to wannan shi ake kira da suna fasadi a ban ƙasa Allah ta'ala ya gyara wannan ƙasa ya kimtse ta ya sanya abubuwa da za su zamanto jin daɗi ga ɗan adam da zai rayu sabubba na jin daɗin rayuwa a ban ƙasa wani ya zo ya hana al'umma jin daɗin ban ƙasa wannan ya yi fasali yasa ayat ke cikin suratul a'raf Allah ta'ala ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku ringa yin fasadi a ban kasa bayan Allah ya gyara kasar ya kimtse ta ya gyara ta ya sanya mata ba na jin dadin rayuwa ko kuma ku zo ku hana mutane jin dadin rayuwa wannan shine fasadi malamai suka ce fasadi ya kasu kashi biyu akwai alfasadi wanda yake alhissi akwai alfasadi wanda yake alma'anawi akwai fasadi na ganin ido akwai kuma fasadi na ma'ana fasadi na ganin ido shine lalata ruwan shan al'umma ga wani waje da aka tara ruwa da al'umma suke amfani da shi a lalata wannan ruwan sha din a gurbata ruwan shan al'umma wannan fasadi ne a ban kasa lalata hanyoyin al'umma wannan fasadi ne a ban kasa koyar da abubuwa na batsa samar da wasu santoci na lalata samari a cikin unguwa wannan fasadi ne a ban ƙasa. bude gidajen kallo na bal da ake yi a kangwaye samari su zo su ta gihu ba sa ambatan Allah ba sa ambatan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu zikiri babu salati babu karatun alqur'ani waɗanda suke bude waɗannan abubuwa ce al'umma wannan fasadi ne a bude santoci na wasanni waɗanda suke sun saba wa shari'a da ake lalata matasan musulmai ko ƙananan yara masu tasowa waɗannan su fasadi ne a barbata haka kuma ƙulla munafunci ƙulla kitififi da annabimanci a cikin al'umma raba kan al'umma ta yadda kura a cikin al'umma da akwai tunanin mutanen da su ba sa so su ga mutane sun zauna lafiya ba sai an kirkiro wani abu da zai kawo hayaniya a cikin al'umma da zai ta da kura a cikin al'umma ko irin abubuwa na wasa'il bitakniya din nan kake bibiya abubuwa na social media kake bibiya akwai waɗanda su ɗabi'ar su kenan ana zaune lafiya sai an wani rumo da zai janyo a yi ta commenting ana argument a ciki waɗannan fasadi ne a ban ƙasa Allah ta'ala ya wasafa irin waɗannan masu yin haka ɗin da cewa mutane ne masu tsananin girman kai Allah ta'ala ya ce wa iza ƙila lahu taqillaha asadathu al-izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam irin waɗannan wai za ta walla sa'atil ardi yufsida fiha wa harsa wan nasl kafin haka Allah ta'ala cewa ce wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid duniya. a cikin mutane akwai waɗanda maganarsa take baka mamaki a rayuwar duniya wa yi Allah ala ma fi qalbi kuma zai rinka maka rantsuwa da Allah abin da ke cikin zuciyarsa shine taimako da kawo gyara a cikin al'umma Allah ta'ala ce wa huwa ala kulli bayan kuma ba komai bane kufa ce shi mutum ne mai tsananin girman kai da taurin kai da kuma kokarin kullum husuma a cikin al'umma Allah ta'ala ya ce wa iza tawalla irin wannan idan ya juya baya sa'afil ard abin da yake yawo a ban kasa ba komai bane manufasal yusu da fiha sai dan ya ringa fasadi a ban ƙasa wa yuhlikal harka wan nasr ya lalata kayan noman al'umma ya lalata nasabar al'umma da zamantakewa al'umma mutane suna zaune lafiya ya wullo musu bala'in da sai harba kan al'umma an ki juna an kyamaci juna ubangiji ta ce irin waɗanne idan kai musu wa'azi wa idza qila lahu taqullah in kace da shi ji tsoron Allah akhazathu al'izzatu bi sai nan da nan girman kai da jin kai da zunubi sai su dauke shi kamar ni za a ce in ji tsoron Allah to me nayi Allah ta'ala ce irin wannan fa hasbuhu jahannam makomarsa ita ce wutar jahannama wa sa'at masira tur da makoma wa bi'sal masir tur da makoma idan ta zamanto ita ce wutar jahannama to shi akwai koma wala bi'sal mihad tur da makoma idan ta zamanto ita ce wutar jahannama shine Allah ta'ala ya faɗi irin su fasu a nan wajen wacewar su ne fil ard suna fasadi a ban sannan kuma akwai fasadi wanda yake al-ma'nawi fasadi wanda yake na ma'ana Shi ne dukkanin wani abu wanda zai zamanto gyaran lahirar al'umma ne dan adam ya hana gudanarsa a cikin al'umma samar da santoci na karantar da al'umma hakikanin addini da ilmantar da su abinda ubangiji ta'ala ya koye na ilimi a cikin littafinsa da ilmantar da su haske da yake cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a samu wani ya tsaya tsayin daka sai ya hana wannan da'awa gudana sai ya hana ruwan wannan da'awa gudana to irin waɗannan mutane ne waɗanda suke fasadi a ban ƙasa rufe makarantu na al'umma dakushe tunanin al'umma da wulla musu abubuwa na jahilci da sunan ilimi waɗannan fasadi ne a ban ƙasa yasa yana daga cikin abubuwan da aka yi aka wato ainihin cutar da al'ummar mu musamman duniyar da muke ciki ta afirka shi ne abu na farko shine ne ƙoƙarin jahiltar da al'ummar mu duk wata ƙasa da ka sani ta afirka za ka samu tana da koma baya ta fuskar ilimi tana da koma baya ta fuskar kimiyya da fasaha technology ɗinmu is very poor sciences ɗinmu is very poor tare da cewa al'ummar su suke da kwakwalwar da za su yi wannan kaga yaro a ƙauye wanda bai taɓa makaranta ba ba zai iya rubuta maka alif ba ba zai iya rubuta maka sunansa ba amma zai iya zama ya ƙera jirgi ya ƙera mota amma an dakushe tunanin al'ummar wannan don su ci gaba an wulla mana wannan fasadi din domin mu ci gaba yaranmu da suke shiga jami'o'i suna fita da first class a medicine da nursing da gynecologist idan ka ɗebe su ire-iren su muna nan da su miliyoyi a cikin al'ummarmu amma an karya harkokin ilimin mu an yi amfani da 'yan cikinmu sun sani ko ba sani ba ƙwaro guda ɗaya da za ka fitar a jami'a mutum goma ashirin da za ka fitar a jami'a sun fita da first class inda a ce al'ummar mu gaba ɗaya sun samu gatan da waɗannan mutum goma suka fitar ƙarshen ta sai dai ka fitar da mutum dubu mutum dubu biyu mutum dubu kaza ana da waɗannan masu ƙwaƙwale ɗin amma me saboda fasadi da aka wulla mana a ƙasa mulkin mallaka da ake yi mana shi ba a gushe ana mana shi ba sai zamanto mu ya koma baya sai 'yan tsirabu kuma galibin abin da ake kawo mana shi a matsayin ilimi din ma idan ka bin shi hakikatan ba ilimin ba ne. galibin abubuwan da ake gina al'umma ba akai zaka ga jahilci ne ake gina shi akan sunan ilimi daga mutum ya tashi yana balo koko shi yayi karatu amma ya kasa defending abin da ya karanta saboda jahilci takarda ta zamanto ana siyanta ne da kuɗi ko da matsayi kafin ka samu ɗalibin da zai tsaya fi sabilillahi karatun da zai samu takardar sai ka wani karatun jarrabawa yake yi ba wai karatun fahimta da fadada ilimi ba shi mai koyar da wani wannan duk yana daga cikin abubuwa da aka yi mana da suke mai da mu baya wanda ya kamata a ce ko da yaushe mu samar da wata matafiya mu samar da al'ummar mu waɗanda suke da zurfin hankali a sanya ya za a yi a faro from the grassroots abin ya wuce a baya kan mafi amma salat amma yara masu tasowa yaya za a yi a gina su a kimsa musu abubuwan da za su taso masu ban wannan shine kullum burinmu a cikin al'umma yaran mu su zamanto sun iya rubutu da larabci sun iya rubutu da da Hausa boko sun iya rubutu da dama sun iya rubutu da hagu sun haddace alkur'ani ga su kuma likitoci sun haddace alkur'ani ga su injiniyoyi sun haddace alkur'ani ga su sune kan gaba political science duk wata harka ta information duk wata harka ta technology sune kan gaba kuma idan ka sun haddace alkur'ani kuma hakan zai yi kuma aya ce wannan ta tabbata yanzu shugaban hukumar da ke kula da tattara bayanai da harkar da tuwanta system na najeriya gaba daya mahaddacin alkur'ani ne malamin tafsirin alkur'ani ne malamin nahawu ne kuma sannan kwamfuta san tsaye phd ɗinsa gashi aikinsa na ofis bai hana shi tafsirin alkur'ani ba aikinsa na ofis bai hana shi karanta da littafin da yake karantawa shafa'in muhammadi a masallacin annur na abuja ba wannan ya ce mu misali isa ali ibrahim fattani kowa zai iya zamantowa irin abin da isa mu ya zamanto saboda haka dole ne mu tashi ƴaƴanmu masu tasowa mu ba su kowace irin dama da ya kamata mu ba su idan gwamnati ba za ta iya samun mana da makarantu ba mu kashe kuɗaɗenmu mu samar da makarantun da za su koyar da ƴaƴanmu karatun addini su koyar da su karatun zamani wannan shine kaɗai gatin da zamu yi wa al'umma mu zamanto wayayyu mu zamanto abin buga misali a ban ƙasa Allah ta'ala ya ce wa na fil ard kuma sun kasance suna yin fasadi a ban kasa ula'ikun khasirun irin waɗannan su ne hasararru ina ga lokacin ya riga ya ja abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana sai karatu na gaba insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah